a yayin da ake sa ran majalisun tarayyar Najeriya su duba ta ƙarshe game da buƙatar da shugaban ƙasa ya aike musu don ganin an ƙara dokar ta ɓaci a jihohin Yobe, Adamawa da Borno. Wata ƙungiyar matasan arewacin Najeriya da ake kira ACAC a turance kuma a takaice ta yi gargaɗin cewa akwai haɗari fa amince da ƙarin wannan doka. Alhaji Ashir Sharif shine shugaban wannan kungiya ta matasa kuma shi ya jagoranci taron manema labarin da suka kira a Kaduna. Wannan gargaruwa guda uku sun fi zaman lafiya kafin a saka wannan dokar ta bace a wannan garuruwa. Bayan an sa zango na farko ya ƙare abubuwan suka lalacewa aka sa na biyu ya kare wanda ta barbarewar ma yanzu ga sha ta kai ga an kwace masu garuruwa wajen lokal gaman guda tara ba su hannun gwamnatin Najeriya suna hannun gwamnatin 'yan Sau da haka wannan dokar ta ɓaci ba amfanin a ƙara sa ta in ba dai dama kuna abu da ake nufi ba kamar yadda muka samu labari cewar gwamnatin tarayya ta kai wannan ƙari ne idan ta same shi tana da wani bildin a ƙasa take su kawo wanda take tunanin a tsaye da zaben ƙasar ma gaba ɗaya a ce ƙasa tana cikin yaƙi ba za a yi zaɓe ba sai a sa emergency a ba shugaban ƙasa wata shida in ya cinye a ƙara masa wata shida a kuma ƙara masa sau hudu ya yi shekara biyun da yake cewa yana so ya shi kenan sai bari ko kuma me zai faru sai ya faru a kun manta David Mark da bakinsa ya faɗi cewar maganar zaɓe zaɓe ma ba a ba ta nan yanzu bai kamata ma ya magana ta ba ƙasar a yaƙi take ai shine magana game da zaman majalisar dokokin tarayyar Najeriya na ranar Alhamis nan kuwa Alhaji Ashir Sharbu ya ce suna da wani sirri to majalisar dattijai dai ga su nan sun dage har zuwa yau ba su yadda sun fasin wannan bil din ba duk da yadda aka dauki jagororin su aka je aka yi mitin da shugaban ƙasa je da daddare yau din ma da aka da ba su yadda ba amma shugaban majalisar ya ki yadda a tabbatar da cewa ba a yadda ba ya ce sai a bari su gobe a sake tattauna magana domin samu hanyar da za to amma mu ba nan ne fita mana da hankali ba magana maganganun da muke ji daga ƙasa ƙasa daga cikin national assembly din su suka fita mana da hankali wanda shi speaker tambol ya kirawo zama gobe dan a tattauna ita maganar emergency din to abin da ya ta mana da hankali shine mun ji labarin cewar an ga yaransa suna mitin da mutanen gwamnatin tarayya akan cewar in ya bari an fasin wannan bildin a majalisar wakilai to za su dawo masa da tsaransa kuma za su shi ci gaba da spika dinsa zuwa ƙarshen zangonsa wannan abun abu ne na tashin hankali da bacin rai a ce kamar sifika yadda har a da ja jashi a ce ana jin wannan maganganun da shi a matsayin abin da pdp suka yi masa ya tuna duk alfarmar da iwa wannan gwamnatin a baya lokacin da yaran mu suka aka yi suka ce za su je su shigar da maganar impeachment na tsige shugaban kasar nan shi ya danne su sannan lokacin da za a ƙara wancan extension na emergency din shi aka yi amfani da shi suka yi passing din aka ƙara emergency din nan sannan shi dai speaker nan lokacin da aka kama jirgin saman nan da kuɗi a south africa aka nemi a binciki magana a nan majalisa ƙasa shi ya ƙi bari a yi ya kauciye walawala ya bar abu to duk wannan abin bai sa gwamnatin pdp ta jonathan ta san ta rangwanta masa ba ya sani in ma yanzu ya taimake su sun ƙara wannan emergency din ba za su kyale shi ba kuma ya sani abin duk da ici bai runo ici yobe ici adamawa sai ya ci zamfara ya ci sokoto ya ci kebbi amma ba ku gudun a ci wannan zargi na ku yayi kama da kanzan ku tun da ba ku da wata majiya mai karfi a to ai buri yayi kama da mutum baka ga jiya an ce ga lauyansa ya ji ya ce ya janye shari'arsa da ake yi a kotu ba karar da ya shiga a na damar da jami'an tsaron sa ba jiya ku lauyansa ya shiga kotu ya ce ya janye shari'ar nan ba ai duk wannan yana daga cikin arrangement da muka ji labarin ake yi da shi in ma ƙarya aka yi masa in ma gaskiya aka yi masa ai daɗin gobe saurin zuwa Allah ya kai mu da lafiya za mu gani gobe kuma duk wanda i mai kyau kansa duk wanda i mara kyau kansa idan dai yan majalisar tarayyar Najeriya suka amince da ƙara tsawaita wannan dokar ta ɓaci a waɗannan jihohi guda uku zai kasance karo na hudu da ake ƙaƙab dokar ta ɓacin da suke ganin bata fa sauya zani ba Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya